Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba za ta zama kasawa ba. Jama'a Assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na ƙasa ba kasawa ba. Wanda ke mai da hankali a kan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a ƙasashe masu tasowa. Sunana Sule Mumuni Barma. Hukumomi a jamhuriyar Nijar da haɗin gwiwar gamayyar ƙungiyoyin nakasassun ƙasar sun dukufa da neman hanyoyin da za su taimaka a ƙaddamar da wata kati domin masu bukata ta musamman. Tabbatar da wannan tsari da aka shafa gwamman shekaru ana gaba kwam baya a kansa mataki ne da zai baiwa wannan rukuni na al'umma damar samun sassauci a fannoni da dama. abin da ke zama wani ci gaba a yunkurin samar da daidaito a tsakanin nakasassu da sauran jama'ar ƙasar. shugaban gamayyar ƙungiyoyi ta Federation des Associations des Personnes Handicapées Sidonhu Umaru ya yi wa wannan shiri ƙarin haske dangane da inda aka kwana game da wannan batu. a bari mu gode ma voie America wanda har kullum suna shirye-shirye domin mutane talakoki a samu a su a duniya a cikin talakokin akwai mutane wanda suke da nakasa a kati wanda a turanci ana ce mishi carte National d'égalité des chances kamar kati ne na daidaita sa'a tsakanin mutane masu nakasa da waɗanda ba su da nakasa A wannan katin ta samu tushe ne tun shekara 1993 a lokacin da kasanmu ta rataba ma doka na harko wanda ya ba da eh, hakkoki ga mutane masu na ƙasa. wannan ana kimi shi ordonance 9302 dudiyar masu 1993 to a cikin wannan doka na ordinance 4302 wanda aka dauki kuduri na aiwatar da wannan dekran a shekarar 1997 an faɗi cewar kowane mutum inda yana da nakasa a Nijar sa a bashi wani kati wanda an ka kira da carte d'invalidité kamar kati na kai baka iya kai wani abu cikin rayuwanka to in ka diba cikin wannan sunan ma na katin akwai tawaya tun tunda invalidite kamar mutum wanda bai gyara komi to eh, shekaru na zuwa har an kai eh, shekara dubu biyu da goma aka tado zancen ya kamata a yi ma ga wannan dokar domin a hudda duk maganganun da suke kallon mutum mai nakasa kamar mutum ne wanda bai iya komi ba saboda ba haka nan ne ba to a lokacin ne eh, shugaba salu jibo a da gwamnatin shi suka ci jaran wannan ordinance katamin 9302 kenan a cikin watan mai da sunan ordinance 2010-028 du 20 mai 2010 to a cikin wannan cin jaran an ka an dauki kuduri a watan augusta har yau dai a cikin shekara 2010 aka ce a'a ba karta ba na mutanen da ba su iya gyara komi amma karta da solidarite kamar karta ne na taimakon eh, juna mutane masu nakasa a taimake su a cikin rayuwa na dan adam kurakuran da aka sha fuskanta a baya dangane da manufofin da aka sa gaba ya sa masana zurfafa bincike domin zakulo sunan da ya cancanta a baiwa wannan kati. Wannan kati ya ce idan mutum mai nakasa ya tafi likita to maganin eh, kamar kwantar da shi likita da kuma visit visit daukar jini radio wane ne mutum mai nakasa bai biya ko dala sai dai kudin magani wannan ana tambaye shi kuma wajen sufuri an ce mutum mai nakasa a'a ba zai biya duka kudin sufuri ba sai dai ya biya rabi kuma mai taimakon shi shi ma ya biya rabi kuma idan za ka shiga eh, eh, waɗansu shagulgullar da ake yi a wasanni ko a harka al'adu wanda ake biya kuɗi a shiga to kai sai dai ka biya rabi to wannan an yi wannan gyare-gyaren shekara ya ja shekara ko da aka yi gyaran wannan kartin har an wadannan wannan kudurin har Allah ya kai mu shekara dubu biyu da goma sha tara a lokacin shugaba eh, isu muhammadu aka ci jaran wannan ordinance din har yanzu domin a ƙara ingantar da shi kuma a sa ya zama daidai da wannan babban kuduri wanda kasar mu ta samu hannu wanda ake ma convention relative au droit des personnes handicapées kamar doka ne wanda ce tabbatar da eh, hakkoki na dan adam na duniya duka ga mutane masu nakasa to wannan kuma an ce an yi wannan aikin ne a kwanan goma da watan disamba aka tabbatar da wannan doka ana ce mishi loi 2019-62 du 10 décembre 2019 to da aka aka ɗauki wannan dokan to ai dole an dauki doka sai an yi kuduri ko to yanzu eh, eh, zamani na wuce ya shude shugaba isu muhammadu ya tahi sai shugaba eh, wannan bazu muhammad ya taho a watan juli watan juli na shekara 2021 shi ma ya ɗauki kuduri wanda ke tabbatar da aikin wannan doka da aka tabbatar da shi a shekara 2019 wannan kudurin da ya dauka a cikin ayashi ta goma sha bakwai aka maido zancen wannan katin har yanzu wanda muke zance a kai an hudda zancen taimako an maida shi zancen inci ai an ce solidarity akwai abubuwa biyu wanda ake kallo ana cewa solidarity in za ka taimako ni sai ka diba wai ina da halin in taimake ka guda ko ina so in taimake ka biyu kaga wannan zancen sai aka ce a'a a hudda solidarity a maida shi zancen inci sai aka ce to wannan kartin za a canza mashi suna da kart national da solidarity za a maida shi kart d'égalité de chance kamar kati ne mai daidaita sa'a tsakanin mutane masu nakasa da waɗanda ba su da nakasa. da tsangwama mai komai, tun da ya kammala komai. To masu sauraro nan za mu dakatar da shirin a yau, wanda ya mai da hankali kan kashin farko na bayanan da suka shafi katin musamman ta carte de galite de chance. A makon gobe za a shi rawar da asusun Majalisar Ɗinkin Duniya mai tallafawa mata da yara ƙanana UNICEF ke takawa wajen ganin ƙudiri ya cika a kan wannan magana. A madadin Sidonuhu Umaru na gamayyar ƙungiyoyin nakasassun jamhuriyar Nijar da producer Julie Lizas Grisham ni Sule Mumuni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku a huta lafiya.